من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم الكتاب وهو كفر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصدك عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم

هاجروا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أولا درينا الهميس درين قوم الشاطئة قوة رمضان هجرة دودة دريه دودة ثلاثين دبقوي wanda ya dace da daren goma sha shida ga watan june huzairan shekara dubu biyu da goma sha shida Allah maɗaukacin sarki cikin ikonsa da minnarsa da ƙaunarsa ga bayansa ya ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci namu masallacin Usman ibn Fodiyo saboda ci gaba da karatun Alƙur'ani mai girma da tafsirinsa muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya mana jagora a cikin dukkan abin da za mu faɗa a nan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da za mu faɗa da kuma abin da za mu saurara mal ilmu illa al'amalu bi ilmi bai da wata kima ga mai shi matuƙar babu aiki Allah ba mu ikon aiki da abin da muka sani na gaskiya kuma alhamdulillah mun samu ruwa mai yawa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa ruwa ne mai yawan albarka wannan damina da muke ciki muna roƙon Allah ya sa damina ne mai yawan albarka damina mai harshe to kamar da muka saba za mu fara da amsa tambayoyi da mintuna tambayar mu ta farko tana cewa idan mutum ya yi hajjin tamattu'i ya kuma tara da iyalinsa to shi kaɗai ne zai yi hadaya ko shi da iyalin nasa ne to ina jin dai yana nufin kenan mutumin da ya aikin hajji sannan tun bai gama aikin hajjin ba ya tara da iyalinsa wannan kuma babu bambanci tsakanin hajjin matu'i da sauran nau'ukan hajji guda biyu wasu hajjin ifradi da kuma hajjin kirani kowanne ne daga cikinsu jima'i na ɓata su illa dai kamar yadda muka faɗa kwanuka kaɗan da suka wuce wanda ya jima'i kafin tahallulin farko shi wannan hajjinsa ya ɓaci kuma zai ci gaba da aikin hajjin sannan akwai tara a kansa babbar dabba wato zai ba da rakumi sannan kuma dole shekara mai zuwa wato ya sake dawowa ya aikin hajji sabo in kuma bayan tahallulin farko ne wato eh, ba za a ci hajjinsa ya ɓaci ba sai dai akwai tara da za a masa na ya ba da abin nan yanka dabba domin arabawa miskinan makka to a wannan tambaya tasa tun da ya haɗa ko ya ce idan mutum ya yi hajjin tamattu'i ya kuma tara da iyalinsa to shi kaɗai ne zai hada ko shi da iyalin nasa ne to anan shi dai tun da shi ne mai tarawan shi ne jagora hukuncinsa shi ne abinda muka faɗa din nan sai a dawo kuma a ga iyalin iyalin idan ta zamanto abinda ake kira mutawi'a da son ta ne aka jima'i da ita alhali ita ma tana cikin irami to akwai dai laifi haji kuma ya ɓaci ita ɗin ma haji ya ɓaci amma a wannan lokaci wanda ta sake haji shekara mai zuwa ita za ta biya wannan ita za ta ɗauki ɗawainiyar abin wato raƙumi da za ta yanka a matsayin hadaya wannan duka cikin kuɗin da ne amma idan ta zamanto abin da ake kira mufraha mijin tilasta mata yayi ya bata mata hajji to saboda haka shari'a za ta tilasta wa mijin ya yanka mata eh, wannan hadayar matsayin tara sannan kuma za a tilasta masa shekara mai zuwa har yanzu ya sake biya mata ta zo ta sake aikin hajji ya ɗauki ɗawainiyar hajjinta da za ta yi a matsayin biya wannan shine hukunci sai tambaya ta biyu take cewa nawa ne kashe-kashen hajji kuma menene bambancin da ke tsakanin tamattu'i da sauransu to kashe-kashen hajji uku ne kashe-kashen hajji uku ne akwai abin da ake kira tamattu'i akwai abin da ake kira kirani akwai abin da ake kira ifradi tamattu'i shine mutum ya yi niyan hajji amma ya gaya wa Allah cewa zai yi tamattu'i cikin wannan aikin hajjin wato zai gabatar da umra idan ya gama umra shikenan zai koma kamar yadda yake da lokacin da yake gidansa su suturarsa da ta'amuli da iyalansa har sai daga baya ya sake niyyar hajji kamar ranar a ranar takwas ga watan zulhijja ko kafin nan ko ma bayan takwas ga abin nan ga zulhijja din tun lokacin da yake miƙati yana iya cewa Allahumma labbaika hajjan ko umratan da mata ila al-hajji ko kuma ya ɗauki umran daga baya kuma ya sanya wato hajji a ciki duk yana kiransa ta tamattu'i kirani kuma shine ya hada lokacin da zai zo lokacin da bai kace lokacin da zai ne ya ce ya Allah zan yi hajji ne da umra gaba daya in ya je gabatar da umra zai ci gaba da zama cikin iranin ba zai fita daga irani ba wani ana kiransa kirani mai kirani dole ya bada hadaya mai ifradi kuma tun lokacin mai kace zai ne aikin hajji ne kawai saboda haka shi in ya je dawafi ma za a ce dawaful qudum kawai zai yi abin sa zai ci gaba da kuma zama cikin menene cikin irani har lokacin da ya gama hajji mai ifradi babu hadaya a kansa na wajibi kenan sai dai in zai yi na nafila to amma cikin nau'uka guda uku din nan wanne ne ya fi falala wanne ne ya fi falala eh, ifradi ne ko ne ko kuma tamattu'i shekul islam ya yi bayani wanda muke gani muhakkak ne sosai yana da akwai takiki cikinsa yana cewa al-afdalu yatanawwa'u bi ikhtilafi halil hajj nau'in hajji mafi daraja cikin wannan guda uku yana bambanta ne gurgudun bambancin irin halin da shi alhaji yake ciki shekul islam ya ce fa'in safara safaratan lil idan mutum a matsayinsa na musulmi ya yi tafiya ta musamman hmm, a shekara ya tashi ya yi tafiya ta musamman daga gidansa domin ya je umra ya umra ya dawo gida walil hajji ukura sa'an nan a shekarar kuma ya sake wata tafiya ta musamman saboda aikin hajji aw itamara qabla ashhuril hajji ko kuma yayi umra tun kafin watannin hajji su shiga watannin hajji su ne shawwal da zulqada da zulhijja ya umra tun kafin watannin hajji su shigo da ya gama sa wa aqama bi makkata ya ci gaba da zama a makka hatta ya hujja saboda wato zai ci gaba da zama a makka har saboda ya hajji to irin wannan mutumi mutumin da ya kaɗaita umra da tafiya ya gama umra ya dawo garinsu ya sake niyan hajji kuma ya sake fita ko kuma mutumin da wato ya tafi umra tun kafin watannin hajji ya je gama umran ya ci gaba da zama a makka domin watannin umra su watannin hajji suka kama ya fara aikin hajji to irin wannan mutumin inji shekul islam ibn taymiya fa hadha al-ifrad lahu afdal bi ittifaq al-a'immat al-arba'a wannan mutumi ya yi hajjin ifradi shi ya fi masa falala a bisa ittifaƙin shugabannin nan guda hudu imam abu hanifa imam malik imam shafi imam ahmad وأما إذا جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة أما إذا متن يهدى وكان حج da umra a tafiya guda kawai sannan kuma tafiyan nan ya fara tafiyan ne a cikin sai da watannin hajji suka kama sai da shawwal ta ka sai da watan shawwal ya kama tukun ya bar gidansa shine to hunna shawwal wa zulqa'da wa ashrin min zulhijja fa hadha to shi wannan mutumi sai a duba a gani in saqal hadiya idan ya ya taho da dabbar hadayarsa domin zamanin da ba da shi zai fi yana fita da menene da dabbarsa ko da dabbobinsa da zai hada daga gida zai kora su yana tafiya da su shine ba nan sakar hadiya ba sai ya je can makka zai saya ba irin wannan mutumi da ya tsakanin umra da hajji a cikin tafiya ɗaya sannan kuma cikin watannin hajji sannan kuma ya fita da dabbarsa ta hadaya to wannan salqiranu afdalu lahu wannan ya yi haddin kirani shi ya fi masa falala wa illan ya hadiya idan kuma ya hada tsakanin umra da hajji cikin watannin shawwal amma ya fita kawai ba tare da ya fita da dabbar hadaya ba to wannan fa tahallul min irami bi umratin afdal wannan yayi tamattu shi yafi wato yayi tahalluli bayan ya gama umra yayi tahalluli ya koma ya sa wandonsa da rigansa da hulansa ya sanya turarensa ya ta'amuli da iyalinsa na tare da su a matsayin mutamatti'i wannan shi ya fi masa wallahu alam na ga wannan bayanin shekul islam bayani ne wanda yake muhakkak bayani ne mai kyau sosai Allah ya taimake mu to aran ma sai mu ci gaba da karatun mu يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير نعم الحمد لله رب العالمين ما مالت المجتمع الإسلامي وعطى الأمة المسلمين فيه أقوياء وأغنياء وضعفاء وفقراء أشكال الأمة المسلمين أقوي مواداتا أقوي متلوتا أقوي كرفافا أقوي كما رونانا وأنا بحث أبي هيكي بقى يحتاج الضعفاء إلى المساعدة من قبل الأقوياء masu rauni kowane lokaci suna bukatar ne suna bukatar taimako daga masu ƙarfi tun da lamarin haka yake wa yahussumul islam saboda haka musulunci gashi nan yana jan hankulan su ala tilkal musa'ada tabiiyya akan cewa masu karfin su gabatar da wannan taimako taimako wanda yake na nafila ziyaratan alal wajiba akan kare akan taimako na wajibi wato bayan zakka da suke fitarwa na abin da ke wajibi to su rika bada su rika ciyarwa ma kuma ta hanyar kyauta ta hanyar sadaka wannan yana da kyau zakar da allati urifa qadruha wanda aka san fasantin inda ake fitarwa daga cikin dukiya ومن أي جنس من المال تكون da kuma cewa zakka ana sane da cewa zakka tana kasancewa ne a irin jinsin dukiya kaza a irin jinsin dukiya kaza ba cikin kowace dukiya ba ce zakka ke zama wajibi kamar yadda aka sani wa amma al-musa'adatu bis-tatawwu amma shi bada taimako irin na nazila fala yuqayyiduha an-nassu nasi bai kayyade ba bai ce don kana neman kayan nome noma eh, tumatur ba za ka bada kyauta tumatur ba ko ba za ka bada kyauta alayyaho ba amma babu zakka alayyaho babu zakka a shuwaka misali babu zakka a yakuwa babu zakka a kubiya amma akwai kyauta yawwa saboda haka Allah ya ce yas'alunaka ya Muhammad al'ummar musulmi ko su sahabbai za su tambaye ka ko suna tambayar ka Ba za yunfiqun menene ne za su ciyar kyautan me za su bayar daga cikin abin da suka mallaka ai mallazi na me za su ciyar da shi ne daga cikin dukiyoyinsu wasailu mai wannan tambayar in malam shine ne ibn amr ibn al-jamuh wani sahabi da ake kira amr bin al-jamuh wa kana shaykhan zamalin shi ya kasance wani mutum ne mai shekaru ba saurayi bane ba kurido bane shaykhan mai shekaru ne zamalin ko mai dukiya ne sheikh al-arabi yana nufin mutum mai shekaru yana nufin mutum mai mulki yana nufin yana nufin mutum mai ilmi yana nufin mutum mai wata kima cikin al'ummar sa duk ana kiran su ana kiran su shekh wale nan ana nufin wa kana shekhan zamani ya zan wani dattijo ko tsoho ne mai dukiya فسأل النبي صلى alaihi عليه amma أما ينفق saboda haka yazo yana fatawa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa me ya kamata ya bada kyautansa cikin dukiyar nan kasa wa ala man yunfiqu kuma wane ne in zai ba in zai bayarwa zai bawa Allah ya ce to ga amsa ya manzon Allah qul ka gaya musu su masu tambayan nan ko ka gaya wa al'ummar musulmai duka ma an min khairin duk wani abin da za ku bayar na wani alheri khairin din na wata dukiya ta ku? ko na wani bangare daga dukiyarku ai bayanin ko lima min khairin din nan bayani ne na lafazin ma ma an faktu do abin da za ku ciyar فقال qalil wal للقليل ma din nan tana daukan ma'anar abu mai yawa ko abu mai ko abu wanda yake kadan duka wa fihi kuma a cikin wannan akwai bayanin shay'i al-munfaqi alladhi huwa da shiqqai su'al akwai bayanin abin nan da za a ciyar wanda shine bangare daya cikin bangarori biyu na tambayar sannan wa ajaba anil masraf don tambayoyi ne guda biyu ko tambaya me za a ciyar na farko kenan na biyu wa kuma za a ce wa za a bawa me zan ciyar me zan cire daga cikin dukiya ta in bayar in na cire in wa kuma zan bawa ba ya dace to wannan shine ashiqul akhar kenan ay al masraf tambaya game da wane ne in aka cire za a bawa wanda shine amsarsa ita ce da Allah ya ce dai ne to ka gaya musu duk abin da za su bayar na alheri halal ne daidai ne in kuma sun zo bayar din ga wanda za a bawa falil walidaini ana ba wa iyaye biyu uba da uwa wal aqrabina da kuma makusanta ana ba wa yayu ana ba wa kanne ana ba wa babbani ana ba wa kawune ana ba wa guggwanni ko kuma ake cewa to ya san da ni kam ya san da kan fularanci ne ko Ba mu daidai koya ne ba mu duka ne domin yan wani mafiya kusa da mutum su ne yayunsa yayunsa da kanninsa su suka fi kusa da kai akan baffani su suka fi ƙarfi a kanka domin babba kaka ne wurin kaka ne kuka alaƙa da shi shi kuma wa koka ne wurin wurin mahaifinka ne kuka yi alaƙa da shi mahaifinku daya ɗaya babbanka kuma kakan wurin kaka ne ke da alaka domin yana ma da shi da mahaifinka suna menene sun hada uba ko ko sun hada uba da uwa shi yasa in gawa ga kani ga babba duk da babban ana kiransa baba uba ne shi ma amma uba ba kamar uba ba shi yasa babba ya saki matarsa za ka aura amma mahaifin mutum babu yadda za a yi ya taba wurin mace ka ce za ka aure da haramun ne amma babban ka wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifinka ko suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya da mahaifinka ko uwa ɗaya da mahaifinka ya sake matarsa in dai ba tsoron kada a shiga rikici zumunci ya lalace ba shari'a ba ta haramta ka aure ta ba yawwa wal aqrabin har yanzu za a ba wa yan uwa wanda ake wanda ake abin nan eh, hada jini da su muka ce yayo da kanne ga kuma baffani yayo da kanne wanda kuke hada uwa da uba ya su suka fi karfi daga nan sai wanda kuke hada uba da sai wanda kuke hada uwa ɗaya kawai wani yatama haka nan yana daga cikin masarafin abinda kuka cire daga dukiyarku al-yatama wato marayu maraya shine wanda mahaifinsa ba mahaifiya ba mahaifinsa ya rasu a lokacin da bai balaga ba a lokacin da bai balaga ba ana kiransa maraya randa ya balaga ba a kiransa maraya saboda haka wasu na faɗaɗawa sai ga mutum ya zo ya kai shekara ishirin wata mata zo ta kai shekara talatin da ce wallahi ni ma mu marayu ne uban ba ya rasu ko ba marayu ba ne ai ko manya ne yanzu kuna zaman yanzu kuma maraya shine wanda mahaifinsa ya rasu alhali bai balaga ba shi ake kira maraya da za a kaddara mahaifiya ta rasu amma mahaifi bai rasu ba shi ma wannan ba a kiransa maraya ko da dai bai da uwa wal matakin haka nan da miskinai mabukata wabn sabil da kuma matafi shi ma na bukata duk da yanzu al'amura sun yi sauki amma har yau har gobe matafiya yana bukatan taimakon jama'a saboda ba ko kowane lokaci za a ba kamar ɗan gari yake ba aihum aula bihi waɗannan da aka lissafta iyaye biyu da yan uwa na jini da marayu da miskinai da kuma matafiya waɗannan su suka fi cancantan a kyautata musu a ba su wani abu na dukiya ta hanyar sadaka ko ta hanyar kyauta wa ma taf'alu min khairin duk wani abin da kuka aikata na alheri ko min kankantansa ai in fakin duk wani abin da kuka ciyar na dukiyoyinku au gairi ko ba ciyar na dukiya ba ko taimakon mutum ka taimaka masa ka dora shi akan dabbarsa motarsa ta dan samu matsala ka dan taimaka masa wurin gyara masa da wane ne haka ko ka tura masa idan kana bukatan a tura duk wannan aikin alheri ne in kai saboda Allah akwai lada fa inna Allah bihi alim fa inna Allah lillahi Allah alim masanin bihi da shi Allah ya san shi fa mujazin alaihi kuma bai ba da lada ne a kansa kada mutum ya ce a yayi shikenan wannan kamar Allah bai sani ba balantana ya sani a cikin mizanin sa a Allah ya sani ولم يذكر a السائلين malam ya ce a wannan aya ba ambaci mutanen da aka ambata a cikin suratul tauba ba ba ambaci as-sa'ilin wato masu tambaya ba mutum zai ce ka bani ka taimaka ni na bukata ka taimaka mini warifab ko kuma wato bayan da iyayen su suka rubuta musu fansa ba sa su anan ba kama fil ayatin ukhra kama yadda ya zo cikin wata ayar ittifa'an bi umumi qawlihi me yasa ba a tafta su gaba ɗaya ba domin a takaitu da umumin maganar Allah abinda umumin maganar Allah nan da ke cikin wa ma taf'alu min khairi wa ma taf'alu min khairi duk abinda za ku aikata na wani alheri domin fa innahu shamilun li kulli khairin wa qafi ayi masrifin masrafin ko masrifin domin wannan shamilun ga mene li kulli khairin ga duk wani aiki na alheri wa qafi ayi masrifin da ya auku a akan duk wani wanda ake miƙa wani abu saboda haka riqab duk abin da ka cire ka bawa bawa da aka rubuta masa fansa domin ya taimaka wa kansa domin ya fanshi kansa akwai lada a ciki haka nan mutumin da ya zo ya ce maka wane wallahi ina fama jiya din haka na kwana ba ban ci ba da komai sai maka mini shi ma wannan ka taimake shi yana ya shiga ciki wa yusamu min as-sunnah mala yace ana fahimta daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mana hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam anna nafaqata ala alwalidaini alfaqiraini wajibatun wato mutum ya ɗauki dawainiyar iyaye biyu iyayensu biyu ya ciyar da su matukar dai ba mawadata bane wannan tilas ne ba maganar alfarma bane ko kuma maganar harkar eh, ta ko wani abu tilas idan mutum yana da iyaye biyu iyayen nan kuma fakirai ne to wajibi ne ne ciyar da su wajibi ne ba magana ba bane ko magana kyauta wannan abin da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar kenan wa kadhalika ala auladihi sigar alladhina la mal lahum haka nan mutum sa ƙanana ƙanana wato wanda ba su balaga ba kuma wanda ba su da dukiya to wajibi ne uba ya ciyar da su ba maganar sadaka bane a wannan lokaci ba maganar kyautatawa bane a'a wajibi ne amma kana da danka mai dukiya dan shekara biyar dan shekara biyu dan shekara goma dan shekara goma sha biyu yana da kuɗi ba dole bane ka ciyar da shi sai ka ciyar da shi cikin dukiyarsa in ka ciyar da shi cikin dukiyarka wannan ba wai ka aikata abin da ke wajibi bane wannan wani isani ne naka wannan abin da shari'a kenan ta tsara zalika min ذلك من fa huwa khairun wa laysa biwajibin duk wani abu koma bayan wannan na abin da ya shafi iyaye biyu fakirai ko ko 'ya'ya da basu balaga ba kuma fakirai su ma koma bayan wa'annan duk wata ciyarwa da za a yi wa ‘yan uwa yayu ko kanne ko baffani ko ‘ya'yan yayu ko wa'anne ne duka wannan ta hanyar isani ne ta hanyar kyautatawa ne ba ta hanyar wajibi ba malam ya ce mun gama ayar bismillah كتب عليكم القتال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون mala ce taqaddama an zakara kalaman ya gabata cikin karatunmu na baya cewa Allah madaukakin sarki ya ambaci wata magana ya ta'allaqu da kitali quraish magana take da alaƙa da yaƙar ƙurashawa wal infaq ala al jihad fi sabilillah da magana take da alaƙa da ba da dukiya saboda jihadi cikin tafarkin Allah wa anna tarkahu ilqa'un bin nafsi ila taluka hakanan magana ta gabata kan cewa barin yin jihadi cikin tafarkin Allah kamar mutum ya jefa kansa ne cikin halaka wannan bayan wannan bayanai wannan maganganu sun gabata a karatukan mu na baya in malam anan kuma ثم ذكر هنا حكم قتال الكفار على العموم anan kuma Allah madaukakin sarki wato yana ambaton wato ya karka furai generally shine alal umum faqala sayyidi faqala ta'ala Allah ya ce kutiba alaikumul qital an wajabta muku yaki an wajabta muku yaki a sharutan sa wa huwa kurhul lakum alhali yaki wani abinki ne gare ku don ana iya mutuwa amma ku sani eh, ko kutuba fuku kutuba alaikum alkitab ba ta rubuta muku ya yakin karka furai, ay farba ainin farilla na aini na kowa da kowa in dakalu biladakum idan sun shigo kasar ku in suka auka muku da yaki a kasar ku to wannan dole ne dole ne kowa abin nan goni da wanda ba goni ba sosai kowa ya rike makami ya kare kansa sannan wa farza kifayatin in kanu bi biladihim in kuma suna kasar su wannan yakin ya zamanto farillan kifaya sai ƙwararru idan wasu sashe suka yi shi kenan sun ɗauke wasu sashe shine ma'anar farza kifaya wa huwa ai shi ay alqital kurhun ay makruhun lakum abu ne abin kyama ko abin ki gare ku abu ne da ba kwa son sa tab'an a bisa ɗabi'ar mutum domin kowa an sanya masa ɗabi'a na yana bukatar rayuwa ba son mutuwa ya mashakkati saboda irin wahala da ke cikin harkar yaƙi amma ku sani wasa an takrahu shay'an ai da sannu yana yiwa wato ku ki wani abu alhali wa huwa khairul lakum shine alheri gare ku wa kuma yana kusa an tuhibbu shay'an kuso wani abu wa huwa sharrul lakum alhali shine sharri gare ku جمال النفس الى الشهوات الموجبه لهلاكها تبدا وتكركت الري زوا ابو بوان شعاوة ابو بوان شعاوة ده سكي وجبتها لكر مسلم هو لكر اترام ونفوريا عن التكليفات هل نظر لكم اين يدى ري اكا ركباتك واكا تبي ان تدعي تاكمي اكا نيمان قدر وابو بوان وهلا almujibati li sa'adatiha waɗanda kuma suke kawo jin daɗinta faja'ala lakum fil qitali wa in karihtumuhu khairan Allah madaukin sarki ya sanya muku alheri cikin yaƙi din nan domin da yaƙi za ku kare addinin ku za ku kare mutuncin ku idan kuka tsaya duk wani wanda ya auka muku za ku ƙauya shi kenan duk sai halaka ku ta zamanto ba za a bauta wa Allah bisa gaskiya ba a bayan ƙasa. li'anna fihi domin a cikin yaƙi in mazafar ko dai a samu nasara wal ganima a samu nasara kuma a samu ganima a shahada wal ajab ko ko a yi shahada sa'annan a samu lada wurin aljanna wurin Allah madaukakin sarki wato gidan aljanna kenan saboda haka babu hasara wa tarkuhu wa in abattumuhu sharrun shi kuma barin yakin nan da aka farafta muku ko da kun so barin yakin amma sharri ne لأن فيه الذل والفقر وهرمان الأجر domin a cikin barin yakin da shari'a ta wajabta muku babu shakka akwai kaskanci akwai talauci sa'annan akwai kuma wato haramta lada a kanku duk abin da Allah ya shar'anta muku to shine alheri wallahu يعلم ما خير ma huwa خير لكم Allah shi yake sanin الشيني الهيري غريكو alheri gare ku واتكو باقا la ta'lamun wato ku baka kwa sanin abinda sani irin na hakika abinda yake shine alheri gare ku wannan shi yasa wani lokaci za ku yi tsammanin sharri a matsayin alheri gare ku wani lokaci kuma ku akasa ku yi tsammanin sharri cikin abinda alheri ne gare ku ya yace ولما كان القتال ممنوعا في الأشهر الحرم da yake yin yaƙi abu ne da aka hana a shar'ance a yaƙi a watanni masu alhurma watan rajab da watan shawwal da watan zulqa'ada da watan zul abin nan muharram da watan zul menene watan zulqa'ida da watan zulhijja da watan muharram da rajab ala urfil arab a al'adar larabawa tun kafin musulunci abinda ake kira al'ashurul hurum ba a ne ba yaƙi cikinsu bal fi millati ibrahim wato gaskiyar lamari abin da yake rubuta cikin addinin da annabi ibrahim yanzu zo larabawa wannan sun gaje shi ne daga burbudin abin da suka gada ba su jirkitar da shi ba na addinin annabi ibrahim wa Isma'il da annabi Isma'il da yake haka lamarin yake a cikin addinin da annabi Ibrahim ya zo da shi kuma larabawa hatta cikin jahiliyan su ba su bar wannan ba suna kansa cewa ba a yaƙi cikin watanni masu alhurma tun da haka lamarin yake kenan fala budda min as-su'ali fil islam ashe babu makawa lokacin da aka yi ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan addini na musulunci sahabbai su tambayi annabi cewa to da dai ga abin da muka sani kafin aiko mana kai mun sani cikin al'adar mu mun sani cikin abin da muka gada daga addinin annabi ibrahim haramun ne a yaƙi cikin ashhurul haram ko ashhurul hurum hal ya mustamirra ko wannan hukunci yana nan har yanzu am tawaqqafa ko ko wannan hukunci ya tsaya to fa kala ta'ala tun da haka lamarin yake Allah madauki sarki sai ya ce yasaluna ka yasaluna ka an shahril haram midarin قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج وإخراج منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم يسألونك سنة كم بينك عن الشهر الحرام غني دا وتنمى الهرمة قوة من نمى الهرمة المحرم آه، ولن دعاك حرم تيياك تكنفا يسألونك عن الشهر الحرام أي قتال فيه أي أن القتال فيه يسألونك عن الشهر الحرام أي يسألونك عن القتال في الشهر الحرام كيف في قتال فيه إن بدل الشمال أي عن حكم القتال فيه سنة تنبارك يا محمد يا مزع الله صلى الله عليه وسلم menene lamarin da ya shafi yin yaƙi cikin watannin haram halal ne a yanzu koko haram ne kamar da muka sani sun iyaye da kakanni alwajais wallahum ga musu italun fihi kabir yaƙi cikin watannin alhurma cikin Raja ko cikin muharram ko zulqida ko zulhijja kabir zunubi ne babba akwai zunubi babba cikin wannan yaƙi ay azimun wuzran abu ne mai girma a matsayin zunubi ai huwa wuzrun azimun zunubi ne babba ana mubtada ne da khabar وسد مبتدأ كبير أو منع للناس cikin wadannin alhurma akwai أقول babba a تكي amma hana musulunci ya ci gaba hana musulmi su yi musulunci hana musulmi su yi wa'azi su yi kira zuwa ga wannan addini da Allah ya ce a kira duk duniya zuwa gare shi wa kufrin bi da cewa Allah wa kadduna lil masjidil haram da kuma hana mutane yin aikin hajji kamar da shari'a ta tsara wa ikhraju ahlihi minhu da koran wato mutanen makka musulmin makka daga cikin makka wa hum an-nabiyyu wal mu'minun wato annabi da mu'minai wanda aka kore su zuwa madina duka wa'innan akbaru ay azamu wizran inda Allah min al-qital fi suna tambayan kamar ne hukuncin yaƙi cikin watanni masu watannin alhurma ka ce na'am yin yaƙi cikin watannin alhurma zunubi ne babba amma hana awa tafiya yaƙar musulmi koransu daga garinsu sauran abubuwa zunubin wannan ya zarce zunubin yin yaƙi cikin watannin alhurma shi ne ma'anar wannan saboda haka ku ba za ku yaƙi ciki ba haramun ne ku yaƙi amma idan suka faɗa muku da yaƙi ko suka ce za su kore ku daga gidajenku ko za su kwace muku haƙoƙinku ko da cikin watannin alhurma ne dole ku kare kanku domin su suka tsokane ku tsokar ku da ku suka yi ƙoƙarin koran ku da suke yi da hana addinin Allah ci gaba wannan zunubin sa ya zarce zunubin yaƙin da za a yi cikin watannin alhurma saboda ka in ta dauro kenan za a yake cikin waɗannan watanni fala ta taharraju ayyuhal muslimuna lil qitali fi saboda kar ku samu wani taharruji kar ku ji cewa kamar aikin zunubi kuke yi idan har ta ɗauro, za ku yaƙi cikin watannin alhurma ba wani laifi a kan a wannan lokaci wala yazalun ayyul kuffar kafirai ba za su gushe ba ba za su gushe ba kum suna yaƙar ku hatta yardukum an dinikum har sai su kam iya iya wasu kenan har sai sun kau da ku daga addinin ku sai sun sa kun bar addinin ku ila al sai kun dawo zuwa ga kafirci tukun za su yi na yaƙar ku ina su dawo inda har za su iya hakan wannan shine burin su aina su dawo rija'akum ila al-kufr in har da za su iya dawo da ku cikin kafirci wannan shine burin su amma mutumin da suka dan taba shi suka yi kokarin su dawo da cikin kafurci shi kuma ya bi su wannan ya cutar da kansa ne bai rigi Allah da komai ba bai rigi musulunci da komai ba shine ana Allah ya ce wa man yartadin minkum an dini mutumin da ya ridda ya juya baya ya bar addinin sa fa ya mutu wa kafirun ya mutu yana kafiri irin waɗannan fa ulaka hadidat ai badalat a'malum ayyukan su sun baci duk yawan aiki da mutum yayi na alheri komin yawansa idan ya ridda to shikenan ya bata waɗannan ayyuka da yayi ba za su kuma ƙara amfanarsa ba hadirat a'maluhum fi dunya wal akhirah ayyuka wa ayyukan su sun lalace sun ɓaci duniya da lahira fala tidada biha ba za a lissafta da su ba ba za a ba shi lada kansu ba domin ya riga ya bata su wala tawa ba alaiha babu lada a kansu wa taqayyudu bil mauti alaihi wato takaita maganar wanda ya ridda da bacin ayyukansa da cewa ya da mutuwansa wato da aka cewa huwa abin nan fa ya mutu wa huwa kafirun ya mutu alhali yana kafiri menene hikimar haka wata fa'ida za mu samu daga wannan mala yace yufidu annahu law raja'a lil islam lam yabtul amal da zai ridda bayan kwana daya bayan wata daya bayan wata biyu bayan shekara biyu sai kuma ya sake dawowa yana da dama da cikin musulunci zo wanda ayyukan da ba za a ta masa su ba wannan shine abin da za mu fahimta daga wannan aya da aka ce fa yamut wa huwa kafirun fa yusabu alaihi wa la yu'iduhu kuma za a bashi lada akan wa'anci ayyuka da yi kafin ya ridda tunda zai yanzu ya sake dawowa cikin musulunci wala yu'iduhu kuma ba za a ce maimaita shi ba kamar da aikin hajji na musulunci ya ba da faralin aikin hajji sannan daga baya ya ridda bayan wani ɗan lokaci ya sake dawowa musulunci ba za a ce yanzu hajjinsa ya ɓaci ba sai ya sake maimaitawa a'a wancan hajjin ya isa wannan abin da zahirin ayan nan ko kuma komin ayan nan ke nuna mana kenan amfanin kaidin da kaidin da ya zo cikin fayyamut wa huwa kafirin wato kaidin da aka yi da magana sai ya mutu yana kafure wa qila yu'idu وتبين زوجته وهو المعتمد amma wasu maluma sun ce a dole idan ya yi aikin hajji na sauƙi farali ya zambilla sannan ya ridda bayan wani ɗan lokaci ya sake dawowa musulunci to wasu maluma suna ba da fatawar cewa hajjinsa ya ɓaci dole sai ya sake aikin hajji kuma idan ya yi ridda ba wannan lokaci ya dawo to tsakaninsa da matarsa sai dai sabon aure kuma da sabon sadaki shine malan wata bi mu zaujatu wa huwa al-mu'tamad wannan shine abin dogaro a masabar malikiya shine fatawa da fatawar fatawar da ake dogara da ita a masabar malikiya masu irin wannan hali suna cikin musulunci sannan su yi ridda su bar musulunci su mutu suna kafirai wa ka ashabun nar waɗannan su ne mabuta wuta su ne abokan wuta su da wuta wutar jahannama babu rabuwa kullum suna tare hum fiha khalidun kuma su a cikin wutar masu dawwama ne dauma babu fita Allah ya sauke sun ma wasu ba kalami jihad daga nan Allah maɗaukin sarki sai kawo ta magana kan maganan da ya kan abin da ya shafi jihadi sai ya ce ne إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك أولئك يرجون رحمة الله wannan shine taqibin wato kamar rufe wannan kissa ko wannan bayani na jihadi innal ladina amanu lalle waɗannan da suka yi imani bima ja'a bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam da abinda annabi muhammad ya zo da shi walladina hajaru da waɗannan da suka yi hijira ay fara kuwa suka bar garuruwansu ƙasarsu da da suke zanne cikin ta li talabi marbatillah saboda neman yardan Allah wajahadu fi sabilillah sa'annan suka yi jihadi cikin tafarkin Allah ba jihadin ƙarya ba ko jihadin bid'a suka yi jihadi li ilahi dinihi saboda ɗaukaka addinin su shi Allah mala yace wa rattaba baina as-salasati al-asnaf ala hasabil waqi' abubuwa guda uku Allah ya ambata mana ko anan innal ladina amanu lalle waɗannan da suka yi imani sai kuma yace wal ladina hajaru da kuma waɗannan da suka yi hijira wajahadu annan suka yi jihadi fi sabilillah wannan tartibin an yi shi ne lura da abin da yake shine waki ko ba ka ba imani shine farko bayan imani sai aka hijira daga makka zuwa madina bayan hijira daga makka zuwa madina sai ne sai kuma jihadi shi ya zama da yake warattaba bayan salatati al-asnafi ala asbil waqi a bisa gurgudun abin da yake a aikace irin imanu awwal thumma al-hijratu thumma al الجهاد imani ne farko daga nan sai hijira sai jihadi amma akwai ne abin da ya kamata mu lura anan wa afrad al iman bi mawsulin wahdahu Allah malawakin sarki ya kadaita lafazin imani da mawsul insa allazina inna ana kiran kiransa ismul mawsul ko mawsul wanda ke sadarwa tsakanin wannan da wannan ka ce wannan da ya zo wannan ismul mausul ne Allah ce innal ladina amanu kaga kada ita amanu inan da ismul mausul shine alladina me yasa ya kada ita shi su biyun kuma ya su da mausuli daya domin hajaru da jahadu an hada su ne karkashin mausul daya sai aka ce wallazina hajaru wa jahadu ba a ce wallazina hajaru wallazina jahadu ba amma wajen amanu sai aka ce allabi da amanu malam ya ce balagar da za mu fahimta anan shine li'annahu aslul hijira wal jihad domin imani shine tushen hijira da jihadi saboda haka kenan shi kadai ya cancanci a kadaita masa mausulinsa su kuma taurarsan wato hijira da jihadi haɗa su ƙarƙashin mausuli guda shine wa huma far'ani minhu su biyun wato hijira da jihadi reshe ne ga imani ولذلك جمعهما في mausulin واحد shi yasa aka sa su karkashin mausuli guda to waɗannan da suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi cikin tafarkin Allah ulaika ashabu ai ulaika yarjuna rahmatullah waɗannan su ne waɗannan su ne suke neman rahamar Allah su suke kwaɗayin rahamar Allah ay bahu, wallahu allah ghafurun mai yawan gafara ne lil mu'minina ga mu'minai rahimun mai yawan jin kai ne bihim gare su su mu'minai malam yace al-islamu al-haqiqi musulunci dai na haqiqa ba musulunci wanda ba na haqiqa ba na ganin dama ba ko musuluncin bid'a musuluncin hakika yughayyiru al'adati al-qabiha yana jirkitar da munanan al'adu sannan wa yubdul biha alhamida yakan musanya su da al'adu kyawawa abin godiya aw yumitu wa shay'an fa shay'a ko kuma munanan al'adun nan ya rika kashe su sannu a hankali a hankali a hankali ko ya ga su gaba ɗaya ba zai rika kashe su kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan wala yufaji'uha tan tanfuru nasa fi awwali wahala wato musulunci ba mufajar wa'annan na al'adu lokaci guda ta yadda har mutane za su ga kai ba za su iya ɗaukar addinin nan ba ba za su iya shigansa ba ya ce falkamru jiya wal maisiru da caca min al'adatin qadima suna daga cikin tsoffin al'adu shekaru dubbai da suka wuce amma azzame ma al'adu abin zargi ga masu hankali ba wani mai hankali da zai ke giya daidai ne sai da riga an saba da ita ana neman hutu wani ya gaji ya aiki in sha giyan fa shikenan zai samu awanni ba ta inda yake ba wani yana sai je a shashari wani saboda haka ya sha giyan sai je zagi duk wanda zai zaga an san cewa mahaukaci mahaukaci ne irin wannan amfani amma dukkan mai cikakken hankali ya san giya dai haka abu ne dai da ake sha amma ba wani abin kirki ne na a zo a gani haka ma caca kuma masu hankali sun yadda da wannan ولهما علاقة قوية بالمال فأنن كما دجيا دتاتا سنة علاقة ما يكرفي دوكيا والمعاملات الاجتماعية لكم معاملو لي نظما تكشور جماعة wani abu ne da ke jiya da tata wani abu ne da ke da alaka da zamantakewar jama'a wa izalatuha fi yawmin ghayr mumkina ghayr mumkina kai da su a rana guda a lokaci guda wani abu ne da ba zai yiwu ba a hankalce saboda haka alqur'anu yu'aliju al-mawdu'a bi hikma anan alqur'ani ya zamanto yana kokarin jinja wannan al'amari yana kokarin tafiyar da wannan al'amari a bisa gwaninta nuna gwaninta ta da mutane ba za su damu ba shi yasa ya shiga haramta giya ta hanyoyi hmm, matakai matakai har mutane suka ji sun za su saba za su iya barin giya domin harkar giya wani abu ne kowace kabila suna shan giya kuma kowa da irin giya su wani abu ne da kamar abin na shan ruwa kowa na shan ruwa kowa na kwanciya kowa na aure haka harkar giya suke da mutane to saboda haka haramta ta lokaci guda sai zama akwai matsala kuma har yau har gobe wani zai ce to shi ne yana son musulunci na magana ba ba ba a shan giya gaba ɗaya din na akwai matsala <laughs> za ga masa giya Allah haramta giya ne amma dai in yana shaɗin ai mata wa'azi hmm? har ya daina gaba ɗaya to saboda haka fa sai Allah ya ce ne يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يسألونك عن الخمر والميسر suna tambayarka game da giya da kuma caca ayar qimar shine almaisir ma hukumu ma menene hukuncin giya da caca qul lahum ga musu fihi ma ai fi ta'atihima game da yin su game da shan giya game da yin tata ismun kabir akwai zunubi babba azimun babba أهل ما يصل بسببهما من المخاصمة والمشاتمة وقول الفوش هو أبن لك فاروا سبور جيال التاتا أبن لك فاروا سبور دليل فلا جونا تزاجي زاجين جونا da munanan maganganu a shari'a da wane ne amma dai su yi na akwai yan fa'idantarwa haka ga mutane bil lazzati ko la bil lazzati wala al farhi fil khamr إنما إصابة المال kaddin كد wal الخمر والميسر eh, wanne ne amfani din na amfani nan ba ya yana nufin dan jin daɗi da za a yi ba a baki ko dan farin ciki da giya zai kawo a'a dan amfanin shi ne isabatul mali bila kaddin fil khamr wato samar da dukiya cikin abin da ya shafi eh, giya da tata ba tare da dogon wahala ba wannan shine dan amfanin da ake nufi manafi ilin nas amma wa ismuhuma akbaru min nafihima duk da wannan dan amfani da ake samu ana iya tara dukiya ta hanyar tata ba tare da yin wahala ba ana iya tara dukiya da yawa ta hanyar kasuwanci da giya ba tare da doguwar wahala ba abin amma wahalan zunubin da ake samu girmansa da barnan da ke faruwa ta hanyar giya idan aka kwatanta da amfanin da ake samu sai aga barnar ta fi yawa shine ma akbar min nafsihima to muna ga lokaci yayi ya kamata mu tsaya a nan a fata dai Allah ya tausaya mana ya sa irin abin da muka saurara din nan ya amfanar da mu hukunci hukunci da muka saurara ba wai don kawai mu ji daɗi ba ne ana karanta alkurani amma mu haɗa don mu yi aiki da abin da muka saurara na hukunci hukunci da ke cikin alkurani Allah ya taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik